I am a Muslim, the things I say, in everything I do every day. We are Muslims, the things we say, in everything. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من اله الذي لا اله الا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى ألا إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو كلام هديه إلى يوم الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna hudu ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu daya da dari hudu da talatin da biyar yayin da daidai da daya ga ainihin wato watan bakwai ko ba watan bakwai watan turawa shekara dubu biyu da goma sha hudu Allah madaukakin sarki ya kuma dawo da mu a wannan dare a wannan lokaci domin ci gaba da tafsirin alkur'ani kamar yadda aka ainihin wato saba kamar yadda muka bayani jiya muka ci wannan santa wannan cibiya tana buƙatar kuɗaɗe da abinci da kuma kayan sawa don tallafa ma marayun da gajiyayyu da ainihin wasu mabukata abu na biyu shine duk wanda zai ji wannan sanarwa wanda duk suka san aiko min da takarda ta gayyata wajen lacca ko muhadara to su cincife ni ta wasu takardun ba san inda abu na uku akwai malama khadija ta aiko ibrahim ta aiko da naira dubu ɗaya a cikin asusun marayu muna roƙon Allah ta'ala ya saka masa ya saka masa da alheri abu na hudu yan uwa za su yi haƙuri yau an ɗan samu tsaiko bisa ga wasu dalilai akwai abin da bai kamata mu faɗa ba anan sai a ƙarshen karatu saboda magana ce da in muka faɗe ta za ta tafi kafafen watsa labarai kuma da abin da yake ba na alheri mai su bai kamata a cikin ji shi a bakin ka ba Allah ta'ala ya kiyaye akan makalla bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

ومرضاته ولا تموتن إلا وأنتم Allah ta'ala ya ce mana ya Hallabi na amanu ya ku wanda kuka yi imani da Allah ma'ana kuka yadda da Allah shine abun bautar ku kuka yadda da addinin musulunci sannan kuka yadda da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ittaqullaha haqqa tuqati ku ji tsoron Allah matukar jin tsoron Allah baka buron kafin nawa? Allah ta'ala yake ya ayyuhal ladina amanu Za ku wanda kuka yi imani kuka duba can gurin duk wanda ya san wayarsa tana kunne kar wanda ya ƙara barin su sa a kunne ajiye mana a Allah ta'ala ya ce ittaqullaha haqqa tuqatihi ku ji tsoron Allah matukar jin tsoron Allah wala tamutunna kada ku kuskura ku mutu illa wa antum muslimun fati sai kuna musulmi wannan addini namu na musulunci Allah ta'ala ya faɗa cewa inna dina inda Allah islam addini a gurin Allah shine musulunci kadai duk wanda ya wani addini wanda ba musulunci ba in ya je lahira Allah ta'ala ba zai karba ba wannan addini namu na musulunci ni'ima ne Allah ta'ala ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina shi yasa sai ka ce fadar sa a matsayin ni'ima guda biyu da aka yi mazaidu wa ita ƙulun da zai an'ama alaihi wa an amta alaihi ka tuna lokacin da kake faɗa akan wanda Allah ya yi masa ni'ima wace ni'ima Allah ya yi mazaidu da ba musulmi bane Allah ya shigo da shi musulunci bayan Allah ya yi ka mutum ni'ima mafi girma a duniya Allah ya azurta ka da wannan addini wa an amta alai sai kuma kai masa ni'ima da yana bawa sai ka ainihin wato yanta shi shi yasa wannan jimlar da aka kawo jimla ce haliya ittaqullaha ku ji tsoron Allah haqqa tuqati shi aka kawo maf'ulun mutlaq ko na'ibun an maf'ulun mutlaq shi aka kawo wala tamutunna illa wa antum muslimun aka kawo jimla haliya kada wanda ya kuskure ya mutu in ba a kan wannan tafarki na addinin musulunci ba to kamar yadda na sha bayani babban abun bakin ciki a ce ana yakar al'umman musulmi saboda wannan addinin kuma su kasa sa su rike addinin su wannan shine abin da yafi komai bakin ciki da cire Allah madaukakin sarki ya shirye da mu muqatil bin hayyan yake fada yake cewa kana bainal aus wal khazraj adawatun fil jahiliya tsakanin aus da khazraj akwai rigima a cikin jahiliya wa qitalun da yaƙi yaƙi حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة حسين النبي هجرة فقر المدينة فأصلح بينهم من الله صلى الله عليه وسلم يجار أكان أكدين فلا فافتكر بعده منهم رجلان وترانا متاني بيدك سكين في سكتاج سنة الفهد شيني سأل بك بن غنم من الأوس وأسعد بن زرارة من الخزرج wato aka samu sa'alaba aka samu ainihin wato as'ad qala fa qala sai dai daga cikin su yake cewa fa qala al-ausi sai dan kabilar ausi yake cewa minna khuzaimah bin sabit mu a cikin mu mu aus akwai ainihin wato khuzaimah bin sabit zu shahadatin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya shi da sa shi kadai daidai take da shi da mutum biyu sannan wa minna hanzalatu gasirin mala'ika a cikinmu mu akwai hanzala gasirin mala'ika wanda ya mutu mala'iku suka yi masa wankan gawa wa minna asin bin sabit bin al-aqla hamid kibar sannan a cikinmu mu akwai asin bin sabit wanda Allah madaukakin sarki ya turo zuma ta zama kariya ga gawar shi don Allah bai da aulakanta gawar ba wa minna sa'ad bin sannan a cikin mu akwai sa'ad bin mu'az allazi ihtazza arshar rahman wanda al'arshin Allah sai da ya girgiza ranar da ya rasu sai yake cewa ainihin wato wa radiyallahu bi hukmihi fi bani quraiza sannan shine mutumin da ya hukunci Allah ya da hukuncinsa akan bani quraiza wa qala al shi ma dan kabilan kazraj sai ya yace minna arba'atun a cikin mu akwai mutum guda hudu ahkamul qur'ana wannan suka haddace alqur'ani suka kyautata haddan alqur'anin su akwai ubay bin ka'ab wa mu'az bin jabal wa zaid bin sabit wa abu zaid wa minna sa'ad bin ubada khatibul ansar wa ra'isuhum a cikin mu akwai sa'ad bin ubad wato wanda ya khatib ne na mutanen madina kuma shugaban su fajar al-hadithu tattaunawa ta gudana bainahuma tsakanin su fa gadiba ta sai da ta kai wannan suna alfahari cewa yan kabilar su akwai kaza akwai kaza akwai kaza nan ma suna alfahari su akwai kaza akwai kaza wannan alfaharin ya janyo har sai ya zama kowane bangare ya yi fushi wa an shada al'ashar suka rera waƙoƙi wata fakara suka yi alfahari فجاء الأوس والخزرج ومعهم السلاح سي أوس da kaji da suka zo tattare da su akwai makami fa atabu annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ji labari sai ta so ya zo gurin su sai yake sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan ayar cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqati matsalan ba ta alfahari ba ce cewa cikin ku akwai kaza akwai kaza akwai kaza akwai kaza ku ji tsoron Allah matuƙar jin tsoron Allah wayannan mutanen guda hudu da suka faɗa kowanne yana da ainihin wato kissa shahararriya da ta ainihin wato shahara akwai abdullahi bin abdullahi az-zubayyi yake cewa mutu bin sabit bin Fati, bin sa'alaba bin Sa'ad, bin amir bin gayyan bin amir bin khatma wa huwa zu shahadatin shine ma abucin shaida guda biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san shaidar sa shi kadai kamar shaidan mutum biyu wannan yana daga cikin su sannan akwai hanzala da sirrin mala'ika lokacin da hanzala ya rasu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin su zo su dauko gawan shi su yi masa wanka har ya samu mala'iku sun zo sun dauko gawan su yi masa wanka annabi ya ce a je a tambayo me ya faru matarsa ta ce ranar da aka kawo ta tana amarya ta tare daren farko ya gama kwanciyar aure da ita aka kada ƙararrawar jihadi ya tashi ya fito da ya tashi ya fito aka kashe shi wannan dalilin shi yasa Allah ya turo mala'iku suka zonki hanzala shi yasa ake ce masa gasilul mala'ika shi yasa aljanna ba fa da wasa ake neman ta ba ba yawa shi yasa annabi yake cewa man khafa adlaja da ومن أجلد بلد المنزلة ألا إن سلعة الله الغالية ولا الجنة سنة أجلد باء سامن تعكتو duk wanda ya san bai shirya ba to sai ya koma gefe mutuwa dai ko an shirya ko ba a shirya ba walan ya akhira Allah nafsan idza jaa Allah ba zai ma kowace rai jinkiri ba idan lokacin da ainihin wato ya riga yi sannan akwai wato shine sa'at bin mu'az wanda al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala ya girgiza a lokacin da ya ainihin wasu rasu lokacin da sa'ad ya samu rashin lafiya bayan ya samu ainihin wasu rashin lafiya a wajen yaƙi ana jinyar ainihin wasu sa'ad a cikin jinyarsa idan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo wucewa ya gan shi ya ce masa kaifa asbata ya kawaye gari ya ce alhamdulillah ko in ya zo da yamma ya gan shi ya gaida shi ya ce masa kaifa amsaida wa idza asbaha qala kaifa asbata zai ce masa ya kawa ya kai ya kawa ya gari wa yukhbiruhu sai ba manzon Allah labari halin da yake ciki hatta kanat al-lailatu allati saqala fi har sai da wani dare wanda jikinsa ya nauyi mutanensa suka ɗauke shi zuwa ga ainihin wato abdul ashhal zuwa gidajensu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zo yana tambayar su ya zo yana ainihin wato tambayar su faqali suka ce qadin ko bihi ai jama'a ta san zo sun ɗauke shi sun kabare shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zo a wannan lokacin sai ya fahimci cewa zai wahala idan sa'ad bin mu'az bai mutu ba sai ya fita sabai suka ce sai maka fita tare da shi fa asra al mashya annabi ya yawaita gaugawa gurin tafiya sabai suka fi hatta ta qata al shuqusa ni alina saboda tsananin saurin da annabi yake na tafiya hafi da takalman mu suka dinga tsinkewa wa saqatat ardiyatuna an an anaqina sannan mayafin mu ya dinga faduwa daga kafadar mu fa shaka zalika ilayhi sabai suka kawo kana suka saurin da kake yayi yawa tunda sauran da za a dinga hatta salmi na tsinkewa ina ba ta fahimta dama shi manzon Allah shi ne shugaban duk wani jari yasa ko tafiya za ku yi da shi a ƙasa in tafiya ta tashi ba kowa mane zai iya bin shi sallallahu alaihi wasallam فقالوا يا رسول الله سكتي يا من الله da mu da ديو a wajen tafiya faƙala sai annabi ya ce musu inni aksha an tasbiqana malaikatu ina jin tsoron kada mala'iku su riga mu وتغسله تجيت وسعد بن معاذ وانكا كما غسلته عن كما غسلت حنزله كما تجيت وانت حنزله فانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى البيت وهو يغسل النبي يا رجا كي gidan ya samu ana ainihin wato yi masa wanka wa ummuhu tabki a lokacin mahaifiyar sa'ad bin mu'az tana kuka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake duk wata mata da za ta mutu ko duk wata mata da ɗanta zai mutu ke kuka ƙarya take in dai mama haifiyarsa albaci haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa lokacin da aka fito da gawarsa za a yi masa wanka qala nasun min almunafiqina wasu mutane daga cikin munafikai sai suka ce ma akaffa sarira sa'adin aw jinazati sa'adin me ya kai wato sakwa wato jana'ira ta sa'ad ma'ana ba mutane da yawa sai manzon Allah ya yake cewa da qad nazala sab'una alf malakin ce wallahi mala'iku dubu saba'in sun sauka shahidu jinazata sa'ad bin mu'adh sun halarci jana'idar sa'ad bin mu'adh mala'iku dubu saba'in Ya yake cewa ma wa'idul ard qabla yawm idin ba su taba taka doron kasa in ba ba kuma ba za su taka taka doron kasa in daga yau ba falamma salla alaihi lokacin da annabi salla a kan shi aka ɗora shi cikin kabari aka daidaita shi a cikin kabari sabbaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya yi tasbihi sahabbai suka ce fa sabbahana tsawilan mu ma sai muke tasbihi mai tsawo thumma kabbara sannan sai annabi kabbara wa kabbarna sai mu ma muke kabbara faqila ya rasulullah lima sabbata thumma kabbarta me yasa sai da kai tasbihi sannan kai kabbara فقال في النبي يسي مصر هذا الأبد الصالح wannan shine bawan Allah na kirki allazi taharraka lahu al-arsh wanda al-arshin Allah ya girgiza saboda mutuwarsa wa futihat lahu abwabu samai aka bude kobobin sama saboda rasuwarsa wa shahidahu sab'una alfan min al-mala'ika sannan mala'iku dubu saba'in suka halarci da jana'izarsa ina ba ta fahimta kai yanzu wata kila a ce a cikin kabila ku akwai wannan ba sai an dawo ana bauta ma ba ana ganin mutane kiri-kiri su ga mutum tantirin dan iska sai ka rasa lokacin da ya biya zama jikan ma'aiki Allah ya sa mu dace wannan yana daga ciki sannan akwai kisar shi ma asin bin Sabit ita ma doguwar kisa ce ba lokacin da za kawo ka sai idan akwai ainihin wato munasaba Asin bin Sabit wani mutum ne wanda ya yi mu Qurayshawa ta'adi a yakin ainihin wato Badar da aka yi lokacin da suka ji zafin abin da ya yi musu suka rasa yadda za su yi wata mata ta ci alwashi cewa in dai kuɗi yana aiki ta kowane hali sai ta sa an kashe shi an ciro mata kanta kan shi an fafe kan shi ta sha ruwa a kofan kan shi sannan hankalin ta zai kwanta yaya za a yaya za a yi aka zo aka haɗa kai da wasu mutane suka zo suka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce masa su sun musulunta suna so a basu wanda zai je karantar da su amma suna so a cikin wanda za a haɗa musu da shi ya zama to akwai asim bin sabi wannan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki mutum tara ya haɗa har da shi na goma suka tafi ana cikin tafiya bayan da suka riga suka ainihin wato wuce wani ƙauye mutanen suka ji labarin sa'atin sun wuce bayan da suka biyo bayan su suka zo suka ga inuwar da suka zauna suka kalli dabinin da suka ce suka ce waɗannan mutanen da suka fito daga madina ne asin yana cikin tafiya ya ji alamar motsin mutane alamar an biyo su yana farga sai gane cewa lalle an biyo su kafin ya ankara sai ga mutum ɗari maharba an kewaye su su goma bayan da suka hau dutse suka ce musu su sakko ce musu amma ana fala an zai da alazin kafir ni babu yadda za in sakko kan alkawarin arni aka fafata aka yi bala'i shi yasa ya faɗa yake wannan ita ce farkon yaudarar da aka fara Allah da Manzan Allah ce ba yadda za a yi in sako akan alƙawarin kafi aka yi ba ta kashi yana daga cikin wanda suka mutu akan dutse da daddare lokacin da suka yi ƙoƙarin a zo a ainihin wato ɗauki gawarsa Allah mataukacin sarki ya turo zuma da ya turo zuma suka ce a bari ai in dare zuma baya gani kafin dare Allah ya sa aka haɗa wani mamakon ruwa aka zo aka yi ruwa ya shafi har saman dutsen ya janye gawon asim bin sabir ya mai da ita garin madina wajen manzan Allah Allah bai yadda a wulakanta Allah ya ce inna Allah yudafi an alladina amanu Allah yana kariya dama ga ainihin wato masu imani sannan da ɗaya daga cikin su wa'inda aka ainihin wato kashe irin su kubai kafin a kashe shi sai da yi wasu maganganu lokacin da za a kashe shi yana daga cikin wa'inda aka ja aka dawo su garin maka aka siyar da su ce ku banne in yi sallah raka'a biyu aka bar shi ce, wallahi ba dan kada ku ce akwai raƙi, tattare da ni ba da na kuma ƙara sallah raka'a biyu kafin ya mutu yi addu'a yace Allahumma ahsuhum adada wa qatilhum badada wa la tilki minhum ahada Allah ka kashe su ɗaya bayan ɗaya Allah ke musu kaza ke musu kaza kafin ya mutu shine ita walasta ubalin shine uqtalu musliman ala ayi dan kana lillahi masrai yace ban damu ba a lokacin da za a kashe ni in dai zan mutu ina musulmi ta koyaya ko zan mutu za a dan dugo kwaya daya ba wai cikin kwankwala ce ba kwaya daya irin dugon ruwa kwaya daya na wutar zaƙo da za a dugo kwaya daya a duniyar nan la'amarrat ala ba ishe ma'ishatahum da ta sa rayuwar mutane a duniya ga baki daya ya kunci duk yadda duniya take da girma fa kayfa biman huwa ta'amuhu wa laysa lahu ta'amun ghayru ya kuma wanda zai shiga wutar a ce wannan shine abinci Allah madaukakin sarki ya kiyaye Sa'id ibn Jubayr da Abu Aliya da Rabi bin Anas da Qatada da Muqatil ibn Hayyan da Zainab bin Aslam da siddi da wasansu sun tafi cewa wannan ayar an ainihin wato shafe ta da faɗin Allah ta'ala cewa fattaqullaha mastata'atu amma Ali bin Abi Talha da Ibn Abbas a cikin faɗin Allah ta'ala da yace ittaqullaha haqqa tuqatihi suka ce wannan ayar ba a shafe ta ba suka ce abinda ayar take nufi haqqa tuqatihi shine an yi yujadilu fi sabili haqqa jihadi mutum ya tashi yi kokari akan tafarkin Allah matukar kokarin shi wala ta'khudhuhum fi llahi lawma tala'im kada zargin mai zargi ya sa ka ja baya akan addinin Allah wa yaqumu bil qisti walau ala anfusihim wa aba'ihim wa abna'ihim kuma mutum ya tsayo akan adalci ko da akan babanka ne ko da akan iyayenka ne ko da akan ƴaƴanka ne dole mutum ya tsaya akan wannan sannan Allah ta'ala ya ce wala tamutunna illa wa antum muslimun ay mu'minun wa qila mukhlisuna mufawwiduna umurakum ila Allah azza wa jalla al-fudailu yake cewa musiruna zanna billahi kada ku kuskura ku mutu fati kuna kyautata zato ga Allah subhanahu wa ta'ala jabir yake cewa na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa kafin ya rasu da kwana uku yana cewa la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla kada ɗayan ku kuskure ya mutu face yana kyautata zato ga Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa ake so kowane ɗan adam in dai musulmi ne mumini ya bauta ma Allah akan tsarfi guda biyu tsarfi na farko akwai kwaɗayin rahamar Allah tsarfi na biyu akwai tsoron azabar Allah idan Allah ta'ala ya ce tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum sai ce khawfan wa bayan Allah suna bauta ma Allah ne suna tsoron abin da ke gurin sana azaba sannan suna kwaɗayin abin da ke gurin sana rahama tsoron abin da ke gurin Allah na azaba shi ke taimaka ma mutum gurin nisantar abin da Allah ya hana kwaɗayin abin da ke gurin Allah na rahama shi ke taimaka ma mutum gurin zabura akan duk abin da Allah ya ce a yi mutum ya yi kokari a lokacin da kake ganin alama na mutuwa ya zo maka cewa ba za ka tashi ba to sai ka janibantar da ko karin jayin da bangaren kyautata zato ga Allah cewa za ka samu rahama shi haka ake fata ga ainihin wato musulmi shi yasa annabi yake kada ɗayan ku ya kuskure ya mutu ya koma zuwa ga Allah ba sai sai yana kyautata zato ga Allah subhanahu wa ta'ala. wannan muslim daga hanyar ainihin wato a'amar hadisin anas ce kala rajulun min al-ansari marida wani mutum daga cikin mutanen Madina ya rashin lafiya فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيما أن الله يجوز جيرش ووافقه في السوق فسلم عليه sai suka haɗu da shi a kasuwa sai masa sallama فقال له سيتي مسا كيف أنت يا فلان يا تكي قال سيتي بخير يا رسول الله أرجو أخاف ذنوبي سيتي إنا نن تاردني أفي الهيلي sannan yake ina kaunar rahamar Allah kuma ina jin tsoron zunubai na faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yace masa la yastami'an fi qalbi abdi fi hadha al illa a Allah ma yarzu babu yadda za a mutum ya haɗa waɗannan abubuwan guda biyu a lokacin da ya zo mutuwa ga alkhawfu ga kuma arraja'u ya rinjayar da bangare na arraja'u fati sai Allah subhanahu ta'ala ya bashi abin da yake kauna na fatan rahmar Allah din sannan wa ma mimma yasahu sai Allah ya amintar da shi daga abin da yake jin tsoro dan haka malamai suka ce da Allah ta'ala ya ce wala tamutunna illa wa antum muslimun ay hafizu alal islam fi hali sihhatikum wa salamatikum ku kiyaye akan ainihin wato musulunci a halin lafiyar ku da ainihin wato da halin ainihin wato lafiyar ku litamutu alaihi dan ku mutu akan musulunci fa innal karima domin Allah subhanahu wa ta'ala mai karanci qad jara adatahu bi karami Allah ya gudanar da wata al'adar sa da karancinsa annahu man asha ala shay'in mata alayhi duk wanda ya rayu akan wani abu to Allah da zai mutu akan shi wa man mata ala shay'in bu'isa alayhi duk kuma wanda ya mutu akan wani abu akan wannan abin za a tashe shi da haka duk wanda yake so ya mutu musulmi to ka rayu akan musulunci in Allah ya da zaka mutu akan musulunci idan ka mutu akan musulunci kuma insha Allah za a tayar da kai akan musulunci Allah madaukakin sarki ya samu mutu muna musulmi na gaskiya sannan Allah ta'ala ya tayar da mu muna musulmi na gaskiya sai yake aya ta gaba واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ cewa a tasimu ku yi riƙo bi hablillahi da igiyan Allah jami'an gabaki ɗayan ku wala tafarraqu kada ku rarraba wadkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar da Allah ya akan ku id kuntum a'da'an da can ku makiyin juna ne fa allafa baina qulubikum Allah sai ya hada tsakanin ku fa asbahatum sai kuka waye gari bi ni'matihi da ni'imar da Allah ta ya muku ikhwanin yan uwan juna wa kuntum ala shafafu kuratin minan nari da kun kasance kuna gabar rami na fadawa wutar jahannama fa an kaza kun minha sai Allah ya ciro ku ya hana ku fadawa wutar ta hanyar turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yake kadalika kamar haka ne yubayyinu Allah lakum ayatihi Allah yake muku bayanin ayoyinsa daki daki filla filla warka warka la'allakum tahtaduna don ku kasance kuna ainihin wato kai shiriya ibn al-faris ɗaya daga cikin manyan manyan malaman luga yace al-i'tisamu fil luga ya ce ainu was-sadu da wal-mim aslun wahid ala imsaki wa man wa mulazama lissan da aka amfani da kalmar asima to yana nuni akan ainihin wato kamewa da kuma hannuwa akan abu da kuma lizintar abu ce wal ma'ana fi zalika kullihi ma'ana wahid min zalika al isma yace daga cikin wannan shine tsarewa an yi asima Allah ta'ala abdahu min su'i min su'in yaqa'u fihi Allah ta'ala ya tsare bawansa daga wasu mummun abu da zai fada masa akan ce wa atasama al abdu billahi ta'ala idan sana'a bawa ya nemi tsari da Allah madaukakin sarki idan ya hana daga abin da Allah ta'ala ya hana shi wa sama shi iltaja ayalabi wannan maganar yana cikin littafinsa sa na maqayisul lugha a mujallaji na hudu shafi na ɗari uku da talatin da ɗaya azzujadu ɗaya daga cikin manya-manyan malamin lugha ya ce asulul isma asali idan aka yi amfani da kalmar isma ana nufin Alhabdu shine igiya wa kulluma ma shai'an shay'an a samar, duk lokacin da wani abu ya rike wani abu to wannan abun ya tsare shi yace wa a'sama ar-rajulu bi sahibihi isaman idza lazimahu wannan maganar tana cikin lisanul arab na ibnu manzur al-ifriqi a mujalladi na sha biyu shafi na ɗari hudu da ainihin wato hudu da shafi na ɗari hudu da biyar Allah ta'ala ku ya ce mana ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbika wa in lam taf'al fa ma ballagta risalatu sai ce wallahu asimuka min an-nas Allah ta'ala zai ayyuhu wa tukare ka daga mutane sannan Allah ta'ala ya ce wallazina kasabu sayyi'ati jaza'u sayyi'atin bimithliha wa tarhaquhum zilla sai ce ma lahum min Allah min asif ba su da wani wanda zai kare su daga gurin Allah subhanahu wa ta'ala aka yi faɗa a kisar annabi nuhu lokacin da annabi nuhu ya ce sa'awi ila jabalin dan yake ya asimu ni min alma annabi nuhu ya ce qala la asima al yawma min amri allah illa man rahim wa hala bainahuma al mawj fa kana min al mughraqin saboda haka ibn al qayyim a littafin sa madaru salikina baina manazil iyyaka na abudu wa iyyaka nasta'in shine muhammad bin abi bakar bin ayyub bin sa'ad shamsuddin ibn al-qayyim al-jawziya wanda ya rasu hijiran manzon Allah na da shekara 751 yake cewa al-i'tisamu nau'ani akwai i'tisamun billahi akwai riko da Allah sannan wa atisamun akwai kuma riko da igiyar Allah shi yasa an mutum ya lura da ayat da muka karanto jiya sai ta hada waɗannan guda biyu domin ayat jiya ta ce وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله سيت ومن يأتسم بالله kun ga akwai al'aiki samu billahi ko to wannan ayar kuma sai ta ce wa atasimu bi jami'a al'aiki samu akwai al'aiki samu billahi akwai al'aiki samu bi akwai riko da Allah akwai kuma riko da igiyar ainihin wato Allah din sai yake cewa Allah ta'ala ya faɗa ya ce illal ladina tabu wa asal wa aflahu wa atasamu billahi wa aflasu dinahum lillah sai yake fa ulaika ma'al mu'minina wa sawfa yu'ti Allahu al mu'minina ajran azima sannan Allah ta'ala ya kuma ciya ya ayyuhan nasu قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا سيتي فالذين آمنوا بالله وأتسموا بي وأن ستي إيماني suka ainihin wato yi riko da Allah subhanahu wa ta'ala din saboda haka haka Allah ya faɗa ƙarshen suratul hajji yace wa atasamu billahi wa atasamu wa atasimu billahi huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir da ya kawo sai ki wa madaru sa'adati dunya dunyawiyya wal ukhrawiyya magewayan samun arzikin dan adam duniya da lahira yace alal samu billahi ya tattaru riko da Allah ne sannan wal ittisa bi hablihi da kuma ruko da igiyar Allah ibn al-qayyim yace wala najata illa liman tamassaka bi hadin al-ismatin babu yadda za a yi bawa ya je gaban Allah ya tsira sai ya riko da waɗannan igiyoyin guda biyu sai ka samu al-iqtisamu billahi da kuma al samu bi hablillahi sai ka yi riko da Allah sannan ka yi riko da igiyar Allah subhanahu wata'ala fa amma al samu bi hablihi malam ibn al-qayyim yace riko da igiyar Allah fa innahu ya'sumu min at-talal shi yake tsare bawa ba zai fada bata ba sai yace wal ismu bihi ko wal intisamu bihi riko da kuma Allah din ya'sumu min al-halal shi yake tsare mutum ba zai fada da halaka ba dukkan wani annabi da Allah ya turo doron ƙasa idan Allah ya turo bala'i kaga annabin ya haifu ya samu wa'annan bini, ya yi riko ya samu al-i'tisamu billahi sannan ya samu al'aiti samu bi hablillahi annabi na farko shine annabi nuhu ai ita sama billahi wa atasama bi hablillahi yayi riko da Allah sannan yayi riko da igiyar Allah lokacin da bala'i ya zo Allah madaukakin sarki ya tsiratar da shi Allah ya ce kazzabat qablahum qawmun nuhin ya faɗa yake cewa ainihin wato fada rabbahu anni maghlubun fantasir ya roki Allah yake Allah an rinjaye ni Allah ce fa fatahna abwaba as-sama'i bima'i munhamir wa fajjarna al-arda uyunan faltaqa al-ma'u ala amrin qad qudir Allah ce wa hamalnahu ala zati alwahi wa dusur tajri bi a'yunina jazaa'an liman kana kufir to wannan abin da ya faru shine Allah ya faɗa a cikin suratul ankabut yace wa laqad arsalna nuhan ila qaumihi falabisa fihim alf sanatin illa fa akhadhahum at-tufan wa hum zalimun Allah ya ce fa anjaynahu sai muka tsiratar da annabi wa ashabas safinati fa anjaynahu wa ashabas safinati sai muka tsiratar da shi da mutanen da ke cikin kwale-kwale e, e ta samanu annabi nuhu ya nemi kariya da Allah ya yi riko da Allah ya yi riko da igiyar Allah da bala'i ya sai Allah madaukakin sarki ya tsiratar da shi sannan annabi Yunus ya yi samu al'itisamu billahi wal ittisamu bi hablillahi Allah ya tsiratar da shi wa zannuni iz zahaba mughadiban fa zanna allan naqdira alaihi fanada fi dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin Allah yake fastajabna lahu wa najjaynahu min al-gammi wa kadhalika nunji al-mu'minin Allah yake sai muka tsiratar da shi daga ainihin wato bakin annabi Ibrahim ya itasama billahi wa atasama bihablillahi sai Allah ya tsiratar da shi lokacin da Allah madaukakin sarki ya kawo abin da yake faru tsakanin shi da mutanen shi Allah ya ce fa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu quluhu aw harriquhu Allah ya ce fa anjahu Allah minan nar inna fi dhalika laayatin liqaumin ya'lamun sai muka tsiratar da shi daga wuta annabi lutu bi itasama billahi wa atasama bi hablillahi fanaja Allah ya ce wa lutan atina hukman wa ilma wa najjayna min alqaryati allati kanat ta'malu qaba'is mun tsiratar da shi daga alƙari da take aikata ainihin wato datti inji Allah madaukakin sarki shi yasa a can da yake walamma ja'at rusuluna ibrahim bil bushra qalu mala'ikun suka ce inna muliku ahli hadhihi alqarya inna ahlaha kanu zalimin annabi ibrahim yace qala inna fiha lutan garin da za ku je ku hallaka akwai annabi Lutsa a su qalu nahnu a'lamu man fiha mun fi ka sanin wanda ke cikin garin suka ce masa lanunajjiyannahu wa ahlahu illa mar'atahu kanat min al-ghabi ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم زرعا وقالوا لا تخف ولا تهزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين inna munziluna ala ahli hadhihi alqaryati rijzan min as-sama'i bima kanu yasbun Allah yake wa laqad tarakna ayatan bayyinatan liqawmin yaqin Allah ya tsiratar da ayyun wasu annabi lu annabi Musa a itasama billahi wa atasama bihablillahi Allah sai tsiratar da shi Allah ya ce Musa inna lamudrakuna قالت أن موسى كلا إن معي ربي سيهدي tare da ni akwai Allah ya mun alƙawari zai tsirtar da ni na haka ƙarshe Allah ya ce wa an jaina Musa wa man ma'ahu ajma'i sai muka tsiratar da annabi Musa da wanda ke tare da shi gabaki ɗayan shi annabi Salihu da Allah ya ce wa laqad arsalna ila samud aqam salihan an ibudu Allah fa idza hum fariqani yaktasimun ai itasama billahi wa atasama bihablillahi fa naja sai Allah sai ce fa tilka buyutuhum khawiyatan bima zalamu inna fi dhalika la'ayatan liqaumin ya'lamun sai ce wa anjayna alladhina amanu wa kanu yattaqun duk irin waɗannan in ka bibbi mahaifiyar annabi Musa ta yi al'aiti samu billahi wa ati samu bi hablillahi Allah ta'ala ya tsiratar da ita to haka mu ma yanzu idan za mu yi riko da Allah mai riko da igiyar Allah subhanahu wata'ala Allah madaukakin sarki ya biyartar da mu shi yasa akan wa atasimu bi hablillahi jami'an malamai maganganu guda da suka yi kuma dukkan wa'annan maganganun babu magana take cin karo da juna mun sha bayani muka ce a babun tafsiri ka iya samu a wajen fassara aya ta dauki ma'ana ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai ta fassara goma sai ya zama to ikhtirafu talawuf ne da haka inda za ka fassara ayan da su duka duk sun yi daidai shi yasa da Allah ta'ala yake wa mu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu sai da ciki qatada da siddi da yawa daga cikin malami suka ce Allah da yake wa mu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu huwa alquran shine alqur'ani idan kuka yi riko da littafin Allah da izinin Allah in dai an rike shi yadda yake ba za a rarrabu ba shi yasa malaman balaga suka ce wannan ayar da Allah yake wa atasimu bi hablillahi jami'an suka ce ainihin wato wa atasimu bi hablillahi isti'aratun tasrahiyya isti'ara ce tasrahiyya ta yadda shabba Allahu al-Qur'an bil habli واستدير اسم المشبه به وهو الهبل للمشبه وهو القرآن بجامع النجاة في كل منهما saboda ta bangaren tsira da kowanne daga cikin su ibn mas'ud yake cewa annabi ya ce inna hadha alqur'ana huwa hablullahi almatin wannan alqur'anin da muke ganin, igiyan Allah ne mai karfi wa huwa an-nurul mubin sannan haske ne mabayyani sannan wa shifa'un nafi waraka ne mai amfani wa ismat wannan alqur'anin tsare ne kariya ne liman tamassaka bihi ga duk wanda ya riko da shi wa jatu sannan wannan alqur'anin tsira ne liman tabi'ahu ga duk wanda ya bi shi idan ka ga mutum ya je lahira bai bai tsira ba to rashin bin littafin Allah ne ya masa amma a duniya da lahira in dai al'umma za ta dawo ta bi littafin Allah za ta tsira Jubair Allah ya kara masa yadda ce cewa na kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi jufa a wani sai manzon Allah sallallahu alaihi ya fito فقال سيتي أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله yanzu ba ku shaida cewa ni manzon Allah bane kuma ba abun bautawa da gaskiya sai Allah wa annal qur'ana ja'a min indillahi ba ku shaida cewa alqur'ani ya zo daga wurin Allah bane kulna sai sabai suka ce na'am qala sai manzon Allah yake fa abshu Lallai ina muku bishara bishara fa inna hadha alqur'ana tarfuhu bi wannan alkur'ani gefansa yana hannun Allah ne wa qarfuhu bi aydikum gefansa kuma ina hannunku ne da haka sai annabi yake fatamassaku bi lalle ku riko da wannan alqur'ani wala tuhlaku ba'dahu abadan ba za a halakar da ku ba har abada in za ku riko da wannan littafin na Allah subhanahu wa ta'ala aqiya daga abi sa'idin yake cewa annabi ya ce kitabullahi wa huwa hablullahi al-mamdud min as-sama'i wannan littafin na Allah igiya ce Allah ya zuro ta dan ce alaka tsakanin Allah da bayi daga sama zuwa ƙasa ba wata hanya da bayi za su yi alaka da Allah in ba ta hanyar littafin da yake turo annabawa da shi ba shi yasa muka sha bayani muka ce tsakanin saukar ruwa daga sama da saukar wahayi akwai alaka me yasa ake saukar da ruwa daga sama saboda yana da alaka da abincin da dan adam zai ci shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa awalam yara alladhina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fa fataqnahuma shi yace waja'alna min al-ma'i kulli shay'in hayy mun sanya sai da ruwa ne kowane irin abu zai rayu da haka yadda dan adam jikinsa rayuwarsa abin da zai ci ya sha yi zirga-zirga ya kai komo ta bangaren gangan jiki yana da alaka da ruwa to haka kuma ruhin sai kamata ya zamanto yana da alaka da wahayi ruwa daga sama sai ya zamanto sababin arzikin da dan adam zai ci dan jikinsa ya gyaru wahayi daga sama sai ya zamanto sababin abin da zai gyara ruhin dan adam idan mutum jikinsa ya ci ya sha ya yi na ya yi bulbul kaman kulba amma ruhin ba ta da alaka da Allah wannan kiwon ragon layya ne sai mutum ya gama yin bulbul ya ci mai kyau ya sha mai kyau ya au mai kyau ya kwanta a guri mai kyau kana mutuwa Allah ya ce inna ladaina an kalin wa dahiba akwai mu akwai sakari da mari da sai mun daura mutum wallahi wa ta'aman satan wa azaban alima ga abinci ma'abucin makura da kuma ainihin wato azaba mai radadi Allah madaukakin sarki ya kiyaye hadisin Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda ya ce inna Allah yarda lakum salatan Allah yana yaddar muku abubuwa guda uku sannan yana fushi da ku akan abu guda uku yarda lakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a Allah ya yadda ku bauta masa kar ku haɗa kowa da shi a wajen bautar sannan sai ce wa anta atasimu bi hablillahi jami'a sannan ku yi riko da igiyan Allah gabaki ɗaya wala tafarraqu kada ku rabu sannan wa an tunasibu man wallahu Allahu amrakum sannan ku yi nasiha ga wanda Allah ya dora muku al'amarin ku na shugabanci sannan wa yastatu lakum salatan yana ki muku abu guda uku kila wa qala an ce an ce kamar yadda ce yawa ne an ce an ce kuma an ce an ce na daga cikin abin da ke haddasa fitina a gari an ce an ce wani in yaje yana ba da labari sai za ka rantsi da Allah ya gani a Bukhari da Muslim an ce an ce to annabi yana Allah yana kin wannan sannan wa kasaratu su'ali da yawa yake tambayar da ba ta da amfani wa ida'atil mali da tozarta dukiya tozarta dukiya kuma shine kashe kuɗi inda bai dace ba shine tozarta kuɗi Allah ta'ala ya samu mu dace da haka wannan ita ce magana ta farko ibnu mas'ud yace da Allah ya ce wa atasimu bi hablillahi jami'an yace huwa al-jama'a shine ku riko da ainihin wato jama'a wa qala yace alaikum bil jama'a ina muku kashe da riko da jama'a fa innaha hablullahi allazi amara amara bihi ita ce igiyar da Allah ya umarni yace ayi ayi riko da ita wa inna ma takrahuna abinda kuke kyama fil jama'a wajen haduwa wa ta'a da yin Allah da'a khairun mimma tuhibbuna fil furqa wato akwai abinda Bahaushe yake cewa wato duk dadin rabuwa to dakin haɗuwa ya fi shi musamman ma a yanayin nan da ake ciki wanda ya zama wajibi akan al'ummar musulmi sai sun hada kansu ina fata an fahimta a haƙura da rikicin cikin gida saboda ga wani rikici ya taso daga ina daga waje wanda in ya zo la tubqi wa na tazar ba zai kyale kowa ba wanda kuna ganin yanzu musibar da take faruwa Allah ta'ala ya samu mu yanzu wannan dan tsaikon da kuka ga an yi ba a zo karatun nan ba yanzu an ce bam ne ya tashi a nan aswalayi eh, wasu ma na tunanin ana tunanin watakila ko akwai wanda aka fi nan jikin ɗin aswalayi kusa da gine shi kan titin a nan bam ya tashi yanzu nan gashi nan sun sa a fuzi sai sa ko ga an yi tsaiko ba a zo da wuri ba ko kuwa sai addu'a ko mu ta addu'a a wannan jihar duk wani matsiyaci da yake so ya kawo rigima ta hargitse Allah ya hargitsa shi duk wanda yake so ya kada hargitse a jihar nan kada Allah ya bashi nasara duk wanda yake so ya kawo rikici kafin ya kawo rikicin Allah ya kawo shi wannan yana daga ciki Allah ta'ala ya samu dace magana ta uku malamai suka ce wa atasimu bi hablillahi jami'an ma'anahu tamassaku bi dinillahi ki riko da addinin Allah magana ta hudu mujahid da atsa da qatada a wata ruwaya suka ce wa atasimu bi hablillahi shine ku yi riko da alƙawarin Allah subhanahu wata'ala ayoyi kuma akan alƙawarin Allah suna da yawa irin su afaman alamu, annama unzila ilayka min rabbika alhaq kaman huwa a'ma innama yatadhakkaru ulul albab fi alladhina yufuna bi ahdillahi wa la yanquduna almithaq magana ta biyar suka ce wa atasimu bi hablillahi jami'an shine annahu al-ikhlas wannan magana Abu Aliya ya faɗe ta magana ta shida wa atasimu bi hablillahi jami'an shine annahu amrullahi wa ta'atuhu shine umarnin Allah da kuma da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala din wannan magana ita ce muqatil bin hayyan ya faɗa to wayannan abubuwan da aka kawo duk babu mai cin karo da juna riko da addinin Allah riko da littafin Allah riko da ainihin wato ikhlasi riko da abin da ya shafi ainihin wato umarni da da'a ga Allah cikin abin da yake dukkan wannan ya tafi wa atashimu bi hablillahi jami'a Allah ya ce mana wala tafarraqu kada ku rarraba kada a zama kungiya kungiya gida gida Muawiya daga Abi Sufyan Muawiya dan Abi Sufyan daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi bayani ya ce wanda ke gaban mu sun kasu gida kaza kaza wa'annan sun kasu gida kaza kaza wa'annan sun kasu gida kaza kaza kaza yace dukkan masu kashe kashen nan duka ɗan wuta ne sai ɗaya ita ce a cikin aljanna sai ke wahiyar jama'a su ne ainihin wato jama'a Allah ya ce waskuru ni'matallahi alaikum lalle ku tuna ni'imar da Allah ya akan ku a yaushe idan kun tuma a ada an da can kuma tsayin juna ne ko a nan kasan Allah ya mana wannan ni'imar ka je ka bincika tarihi a nan kasan me yasa kowa ake ne nan garin su bakano da nashi ko kuwa ba nufi da nashi gwari da nashi waye da nashi bai rabe da nashi babarbare da nashi ka je ka bincika ga gani yasa ake wannan a nan kasa? saboda rigima ake yi da a nan ƙasar rigima ta fitar hankali saboda ka a iya zuwa a sace ka idan an kawo hali. to idan an ma tsage a fuska yin da aka tafi da kai a duniya da an ganka an sace dan kabila ka ne ko kuwa yanzu wannan abin cikin kaso ɗari kaso tasa'in ba a kawar da shi ba واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء وما دا تمجي جنان كوكوا إذن كجب هاو بفلاتا نياتي كاتو تباو شكرا كوكوا in ka ya ce ba zai ba ka da ishi ba to ba haushi kenan amma yanzu ha an waye gari an haɗe me ake cewa hausa fulani ina ba fahimta sakamakon karantawar mujaddidi shi usman dan aka waye gari fa asbahatum bi ni'matihi ikhwana kuka waye gari saboda ni'imar da Allah ya kuka zama ainihin wato ɗan uwan juna har yanzu an waye gari mutane da dama in dai saboda yaran su ne ba za ka iya gane in dai saboda tsage ne to ba za ka iya gane kabilar da suka mutu ma saboda mafi yawanci duk an watsar da wannan Allah ta'ala yake cewa idh kuntum a'da'an da tan ku makiyan juna ne fa allafa baina qulubikum sai Allah ya hada zakatan ku Allah madaukakin sarki ya hada zakatan mu fa asbatu sai kuka waye gari bi ni'imatihi saboda ni'imar da Allah ta'ala ya yi muku ikhwanan yan uwan juna wa kuntum kun kasance ala shafafu furatin minan nari akan rami na fadawa wutar jahannama fa an kada kun minha sai Allah ya ciranto ku daga wannan fadawan kadalika kamar haka ne bayyana Allah lakum ayatihi Allah yake muku bayanin ayoyinsa la'allakum tahtadun dan ku kasance akan shari'a Allah ta'ala ya shirye da mu to shine ɗan uwa za hakuri kun san dama mun ce watan ramadan sabar wato wa huwa shahru sabar wata ne nawa na hakuri dama mun ce aljanna ba wanda zai je kan bai hakuri ba amma ba kai hakuri ba ka jira wajen harka addini ka tafi neman duniya ka jira lillahi lillahi Allah ya samu lafi daga ƙarshe bayanin da na yi na ce mun fara magana akan abin da ya shafi neman taimako na kuɗi da abinci da kayan sawa domin tallafa ma marayu da wannan santar take da shi da kuma ainihin wato gajiyayyu wannan kofa a buɗe take abu na biyu dukkan wanda suka san sun aiko min da takardar muhadara ko lacca cikin wannan rabta ramadan to su sun cibe ne ta waya wasu takardun ban san inda suke ba sannan abu na uku akwai wata baiwar Allah da ta kawo wato dubu ɗaya ta ce a sa asusun marayu abu na hudu sai gobe idan Allah madaukakin sarki ya yi sannan zan fara bayani a kansa ne nan a ƙasa to ana barin qur'ani a ƙasa ana tsallaka a ji tsoron Allah a dina abu na biyar yan uwa za su yi hakuri akwai bayanin kati kati na jibu na ƙungiyar izala kun san a duniya in ba musulmi ba ba wanda suka yadda za su riƙe addinin su da wato abubuwan da muke fa ba da gaske muke bai shi sa Allah yake jarraba mu ba in kana so ka gane haka yau ba masallaci bane nan masallaci ne ka ɗauko wani mutum ɗaya ka ce ka ba shi gurin nan yana da ikon ya maida shi duk abin da ya ga dama yana da ikon ya maida shi supermarket billahi allazi la ilaha illa huwa in yazo ya kawo kayan aiki aka fara aiki a wata ɗaya ko ƙasa da wata ɗaya sai ka ga ya da gini ya gama abin da gini duk wanda yake da gida dan Allah a cikin billahi alaikum wane ne ya jira wani sai ya bashi taimako zai gina gidansa kowa za ka ga shi kaɗai yake ƙoƙari ya gina wa amma yadda muke ƙoƙari mu gina gidajenmu ba ma ƙoƙari sai mun gina addinin Allah haka haka ake to saboda haka a wannan ƙungiya wadda wannan bijimin shugaba yake shugabanta a shek mala Abdullahi balalau da kuma sakataranta na ƙasa shine Malam Kabiru Gombe aka yi wani tsari na bai kamata gaskiyar magana a ci gaba da bala ba. Dai daga ciki kuma yanzu mana faɗa cewa duk wani ahalus suna wanda yake na gaske in dai mutum ba ahalus sun suna bane da mun babu yadda za a yi ai suna ba kuɗi ko kuwa yanzu ai ana sa karatun nan a cikin ana sawa a gidajen rediyo kai kana ganin zaka je gidan rediyo ya kace musu daga masjidu ahlul bait wa sahaba ne kuma masallacin nan na ahlus sunna ne ahlus sunna ma wal jama'a da ka kazo a sa maka karatu duk ba su san wannan yaren ba ba wani yare da suka sani in ba yaren kuɗi ba yawa ahli sunna wal jama'a wala wala ta aiki a nan ba kuɗi ne zai aiki wallahi ina ba ta an fahimta to karkashin wannan ne wannan kati In sha Allah gobe za mu zo mu cikakken bayani a kansa kun gan nan guda biyu ne akwai wanda za a siya a matsayin registration a matakin farko idan ka siya registration kai rijista zan zo gobe zan yi bayani a farko da ƙarshe yadda ake yi idan kai rijista akwai katin da za ka dinga siya jistati yanzu muna buƙatar in faɗi yanzu sai an koya ma mutane ka koya ma ɗanka da matarka da 'ya'yanka mu za ka ga mai gasa masara wanda ba mu ba tun daga mai gasa masara har mataki na sama kuwa akwai gudunmawar da yake bayarwa don addinin sai gyaru amma mun kawai mun zauna a suna furci shi tsegumi sai kitififi sai waye shi kaɗa ake ka wuce da sabuwar riga wani ya ce ka fara luwaɗi haka ake ba a majuna kyakkyawan zato da fatan alheri haka ake gaskiyar magana wannan yana daga cikin abubuwan da da yan uwa za su ba da haɗin kai dukkan sati mutum ya yi ƙoƙari a sati ya sai ko na naira ɗari ne ina tabbatar muku a tsarin da ake da shi yanzu da izinin Allah duk abin da ake so a yi na addini nan gaba za a yi ba tare da an yi bara a hannun wasu ba har zama kana neman yadda za ka yi aikin addini saboda wani yana ganin shi alajin birni ne ya zo yi kokarin rena ma mutane wayo da makamantan irin wannan duk wannan abubuwan ya kamata a ce an ɗauki matakin magance su idan an nemi taimako na addini in mutum ya ga dama yanzu in ya ga dama kare amma masu addini suna da yadda za su dan ba abu ni ban ga wani abu da yake buƙatar kuɗi da a duniya irin da'awa ba ni ban ga wannan ba da'awa ne duk yawan kuɗi idan ka ɗauko ta ka saka a ciki shi kuɗin sun tafi to saboda haka ƴan uwa insha Allah daga wannan watan da muke ciki na Ramadan kafin ya tsare muna so insha Allah wanda bai da wannan katin na farko ya siya wanda kuma yake da shi dama ya riga ya risa da su sai kasance alal aqalli ya sa a shi duk wata ko duk sati zai iya siyan katin ne yana tsari ya saka gudunmuwa ga wannan kungiyar dan addinin Allah ya rayu dan ma mu kalli irin halin da muke ciki mu ga wace gudunmuwa za mu bayar dan mu rage wasu abubuwa na matsaloli a halin da muke ciki a ƙasar nan Allah ta'ala ya mana albarka ga baki daya Allah ya sa mu cika da imani da aiki mai kyau abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya fi mana subhanakallah da aka ce yan uwa a hakuri kuma a tafi a hankali inda an ce kila bam ya tashi a garin kun ga watakila garin zai dan hargitse amma dai a dan ba a hankali kowa ya dan ba hanyar da ya dace dan ya ga ya koma gida Allah ya sa mu dace wannan abun kuma Allah ya sa Allah ya sa kada a yi ƙara mai a jahannam tunda waccan matsalar ta mun samu jahannan ta dan zauna lafiya kwana biyu ba ta da kura amma yanzu wasu matsiyata suna so a dinga tada kura a jihar yadda suke so su da kura Allah ya ta musu da kura su ma subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum الحمد لله الحمد لله